العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والصلاة والسلام على رسول الله أيها مسلمي السلام عليكم ورحمة الله Allah ya haɗa mu wannan masallaci mai albarka na babban malamin mu jagoran tabbatar da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakin cikin 'yan shi'a da 'yan gargajiya da malaman hada da miyagun 'yan siyasa. Malam Musa Ayuba Loko hafizahullah a wannan rana mai albarka ta ranar Lahadi wadda ta yi daidai da 27 ga watan Shawwal hijirar mai gidanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 domin ci gaba da karatun littafin alwajiz fi sunna in ba ku manta ba shekaran jiya mun aje za mu tashi a tarhibu min tarkil jihad tsoratarwa game da barin jihadi to amma abinda ake cewa idan wani aridi ya gito wani abu ya gito to sai a dan tsaya a yi bayani a kansa abin da nake nufi kun ga shekaran jiya mun rike mutane kila lokacin da mun kasaba ba tashi ba mu tashi lokacin ba wannan yasa ni sun da Allah sai mu ruhi alwajis in dan yi bayanan da zan yi takaitattu idan akwai sauran lokaci sai mu dora mu ci gaba a kun ji waƙi'a da tattaso kun ji bayanai da suke hitowa wurare daban-daban abin da ya kamata ku sani cewa abubuwan da sun ka taso alhamdulillahi alhamdulillahi dama in ba ku manta ba shekaran jiya na faɗa ni ce duk abin da yake tasowa tsakanin mu da malam idris bauchi da sakkwato an ka kitsa shi ta bayyana ko ba ta bayyana ba sai ga malam idris bauchi bisa mimbari cikin ikon allah ya ce da sakkwato an ka tura mai ma'ana an gunce karatun malam musa ayuba lokuwa an tura ma malam idris malam idris da ya zo shi kuma sai ya manta Allah ya bada ka'ida ya ayyu hallazina amanu in ja ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijihala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin don haka malam Idris yana ganin wanda ya tura mai amintacce na don haka sai ya je ya hudu ba akan abin da an ka tura mai alhamdulillahi da baya da tabbayyana shi da kai ne ya ce ya kira wanda ya tura mai daga sakwato ya ce malam ka ji tsoron Allah ya za ka turo min guntun karatu babu saura sai mutumin ya ce mai shi ma wallahi haka an ka tura mai ba shi ya gunce ba to kun ga don Allah an samu matsala ko ba a samu ba to amma abin da ni mamaki rashin hudin suna ne da malam Idris bai yi ba kuna fahimta ai ya kamata ya huɗu suna ne ko bai kamata ba to abin da ya kamata mu sani shine malam Idris insha Allah mu dai a sakkwato ba za a ji cin mutuncin malam Idris ga bakin mu ba saboda abin kunya na kayi gina ka koma rusatta amma dai wannan kuma baya hana in malam Idris ya kawo shubha mu walwale ta alhamdulillah akwai ɗaya daga cikin ɗaliban malam Idris Dr. Jamil Allah ya saka mai da alkhairi wallahi bayanan da ya wa'azi na gare mu dun mu duka yayi bayanai waɗanda dun mai hankali ya san waɗannan bayanan gaskiya ne amma abin da ya kamata ku sani ita wannan daga ba da malam Idris aka yinta ba da wa ake yinta da babba hotoro mahaukacin mai kwano abin da ya faru tsakani da Allah in za ka yi adalci ka san abubuwan da sun ka faru kowa ya gane mai gaskiya ya gano makaryaci ɗalibin mai kwano sau uku yana muhadara yana aza kyamara yana rubuta raddi zuwa ga ɗan ta'adda musa lokuwa yayi zama na harko yayi zama na biyu yayi zama na uku duk bamu ce komi ba duk lokacin da yaka wannan magana malam idris bai ce ko kala ba kuna fahimta ƙarshe wannan yaron haka kawai mun kaji cewa yana cikin mota da Kano zai zo Sakkwato mi zai zai yi muƙabala da su malam Musa Lokuwa ba wanda ya aika muna takarda ba wanda ya aiko muna dan sako ba a yi magana da kowa ba Malam Idris da kai ne ya ɗauki waya ya buga min yace kana da labarin babba hotoro zai zo Sakkwato a yi muƙabala da ku nace mai malam ƙarya ne me yasa nace saboda ba wanda ya aiko muna takarda ba wanda ya aika ko ina babu wani bayani don haka ƙarya ne sai ce to babba hotoro ya ce majalisar sarkin musulmi ta aiko mai sako ya zo sakkwato nace to ya gwada ma makaryaci na don Allah tun da nan ta bayyana ga malam Idris wannan makaryaci na ko ba makaryaci ba ƙarshe wannan yaron sai yace yana sakkwato don har yanzu akwai waɗanda ka zargin bai taho sakkwato ba bayan ya ce yana sakkwato ya yi tsammanin ba za mu ja ya sharaɗi ba sai na hito ce mun ja ya sharaɗi kuma yanzu ya haɗe inda yake in ma bai haɗe inda yake ba to yanzu zan ta hilin sukuwa tsakaninku da Allah na bayyana hilin sukuwa ko ban bayyana ba to na san shawara sun ka bashi waɗanda sun ka jawo shi sun ka ce kakka zo wurin nan saboda ga littafai nan an gane shi da littafai zai buɗa ya aza hannunka ya ja ma karatu to abinda ya kawo waɗannan abubuwa duk ina ishara na don ku san wai ina matsalar take lokacin da ɗalibin mai kwano ya ƙi bayyana hilin sukuwa ya koma cikin ɗaki sai kuma in ba ku manta ba na yi karatu wannan satin ba lahadi da ta wuce ba waccan lahadi ni faɗi ijima'in malamai cewa ba a aiki da ilimin hisabi a wurin ganin jinjirin watan ramadana ni lisa hulittahwai in ba ku manta ba cikin abin da ni faɗa ni ce adiba majmu'ul fatawa na shehul islam ibn taymiyatul harrani mujalladi na 25 shahi na 132 ibn taimiyya ya ce ijima'i na nace adibu fatahul bari na ibnu hajar al asqalani mujalladi na hudu shahi na 157 yace ijma'i na ba aiki da ilimin hisabi nace adiba tafsirin qurtubi al jami'u li ahkamil qur'an mujalladi na biyu shahi na 293 yace ijma'i na ba aiki da hisabi wurin ganin jinjirin wata nace adiba bidayatul mushtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-maliki shi ma mujalladi na biyu shahi na 557 ya ce ijma'i na ba aiki da ilimin hisabi wani wurin dibin jinjirin wata nace adiba majmu'ul fatawa na babban malami bin baz mujalladi na 15 shahi na 110 ya ce ijma'i na hanni ishara da magana ibn abdul barri annamari akan wa akan mudarrib bin abdullah bin shakhir nace ibnu abdul barri annamari ya ce maganar da aka jingina mai bata inganta ba ni ishara ga ahkamul qur'an na ibnu al arabi al maliki ni ishara ga al muntaka kuna fahimta na abul walid al baji bayan nayi waɗannan bayanan sai shi ɗalibin mai kwano da ya kasa bayyana hilin kuwa, sai ya shiga cikin ɗaki duk waɗanga littafan da na jero ya duba ya ga magana tana nan bai iya kwankwasa ta sai ya ɗauko majamu'ul fatawa na ibnu taimiyya yace ka ce an yi ijima'i. ai bayan ibnu taymiya ya ce an yi ijma'i ya kawo wani sabani na cewa matsalar ijima'i an yi ijma'i ba a dogara da ilimin falaki amma kuma akwai wani sabani gashi sai ya karanto da ya karanto sai ya kasa fassarawa saboda ya san iya fassara ya hwada ciki kuna fahimta zan kunna muku kujiyar da ya karanta abin kujiya ni kuma in karanta in fassara kujiya da nika son in kai ku wannan abin da ya faru tsakaninmu da ɗalibin mai kwano Malam Idris Abdulaziz Bauchi bayan ya tahi yayi hudu ba yayi maganganu ni da kaina ni dauke waya ni kira Malam Idris Abdulaziz Bauchi nace a kara maka Allah ka buda ma makiya kofa yace a'a ban buda ba nace a'a ka buda yace to ayi min bayanin inda kurakurai na suke in gyara rubucinin rubuta mai bayan na rubuta mai kuma sai muka yi magana da shi to muna magana da shi nace yanzu ka ce ilimin hisabi shi ma akwai magabata a kai ne nace kuskure na kai babu magabata akai ne sahabban manzo Allah ba su san da shi ba nace a karamaka Allahu ya kamata ka diba littattafai na san cewa ka karanta abin amma yana yiwa an samu shurudu zihin yana yiwa kwakwalwa ta ha'ince ka sai muka ɗauko maganar Shehul Islam bin Taymiyyah al-Harrani ni ina cewa Ibn Taymiyyah ya roshe maganar cewa akwai malaman da suke dogara da ilimin falaki malam Idris yana cewa a'a Karshe sai malam ni ni karanto ni karanto abin da ibnu taymiya ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa sai malam idris ya ce a bari da daddare in an jima zai ɗauko wannan majmu'ul fatawa ni in buɗa shi ya buɗa sai mu karanta sai a gano ina kuskuren yake shin ni na abban fahimta ba ko shi don haka tunda mun aje haka sai mun ka ci gaba da wasu maganganu bayan mun kare ranar asabar mun kai wannan satin da ya wuce ranar lahadi na zo na ɗauku littafai don in ba da amsa game tunda ɗalibin mai kwano bai bari mun ka haɗu ba ni ko na ce ina da hujjoji na ɗauku littafai kun ga littafan ko ba ku gani ba na buɗa na yi bayani ko ban buɗa ba cikin bayanai na nace malam idris buɗe littafi ka nuna muna inda an ka ce ana aiki da ilimin falaki na ce haka ko ban ce ba tsakaninku da Allah Sakkwata kuke kuna nan ne karatu akwai wani wuri guda da nace mutuncin malam Idris sai ga malam Idris ya hau min bari ya ce na ci mutunci ne sai ga malam Idris yana hudin Allah shi isan mai sai ga malam Idris yana cewa an yi mai ƙarya wallahi abubuwan da ni faɗa kun ka je haka mun kai da malam Idris me ya kamata malam Idris ranar Juma'a maimakon ya taho yayi wannan suratan ya buɗe littafi ya ce jahili kake baka gane ba ilimin taurari ana aiki da shi ga bayanin sai ya karanto sai ya bar mutane su yi hukunci magana ta ƙare ko bata ƙare ba to amma yanzu ka himmu hi. ku bari in karanta mu ku bari in kawo muku abin da ɗalibin mai kwano ya faɗa domin a wannan kadiya da babba hotoro da malam Idris fahimta su guda shine akwai wasu malamai magabata da sun kace ana aiki da ilimin falaki kuma waɗannan magabatan ba wanda ya yi musu inkari ba wanda ya yi musu abinda ma malam Idris yake cewa ba wanda ya aibata musu shi ma zan kunna ku ji da kunnen ku amma ku bari ku ji ɗalibin mai kwano abinda da ya ci don tabbatar da ganin wata ko rashin tabbatar da ganin wata wacce gaba ce bayan yuni ta biya gama wancan bayani na ijma'i sai ce illa illa adatul istisna kaga da mala <laughs> yace illa yace ga adatul istisna yace anna ba'd al mutaakhirin min al mutafaqqihat al hadithin ba'd al mi'ati salisa yace sai dai bayan shekara bayan hijira bayan shekarar hijira ta ɗari uku bayan shekara ɗari uku da hijira za'ama annahu idza iza, al-hilalu jaza lil hasibi an ya'mala fi haqqi nafsihi bil hisabi sai ce sai dai akwai sabani a wata gaba sai ta miya ya ambaci gabar kahin ya tahi kuna jan abin da yake cewa illa yace iya. ibn taimiyya ya ce sai dai kuna fahimta to sai dai da ya ce mi ya kamata shi shekaranto ya ce ibn taimiyya ya ce illa anna ba'dal mutaakhirina min al mutafaqqiha me kamata shi shi fassara yace al hadisina ba'da mi'ati salisa za'ama annahu idza ghumma al hilalu jaza lil hasibi an yi amala fi haƙƙi nafsihi bil hisabi kuna jin larabcin to ku saurara ku jiya ya faɗi yadda aka samu saɓani a kanta bayan ya gama cewa wa ajma al muslimuna waccan gaba ya gama magana da ita wato dogaro kacokan akan ilimin taurari don tabbatar da ganin wata ko rashin tabbatar da ganin wata wannan shine wa ajma al muslimuna alai amma akwai gaba akwai surar da aka samu sabani wasu suka halatta wasu kuma ba su halatta ba ga ta nan ita ma ibnu tamiya yana ƙara fito da ita yayin da malamai suka sa shinge suka raba matsalolin guda biyu wannan mai ijma'i sura ce daban inda aka samu sabani wata gaba ce ita ma mai zaman kanta daban yace za'ama annahu idza humma al-hilalu jaza lil hasibi an ya'mala fi haqqi nafsihi bil hisabi yace da aka ga abin da malamai suka faɗa lokacin da ga abin da wasu daga cikin malamai suka faɗa lokacin da wato aka samu hadiri ko aka samu hazo cewa za a iya komawa zuwa ga ilimin taurari don aiki da shi wajen gano hudowar wata ko rashin hudowarsa cewa watan yana nan ko baya nan ina ba da muna fahimta haka ba ni fatawul bari kun fahimta kun ji abin da ya karanta sai ya ce ibnu taimiyya ya ce ana iya komawa zuwa ga ilimin hisabi don tabbatar da akwai wata ko babu wata in an samu hazo ni ce wallahi ƙarya ta yi wa ibnu taimiyya ibnu taymiya bai faɗi haka ba amma yanzu tunda duniya tana saurare mu sai a koma ma fatawa a gami ibnu taymiya yace sai a gano wane ne makaryaci abinda ibnu taymiya yace illa anna ba'dal mutaakhirin min al mutafaqqiha al hadisina ba'dal mi'ati salisa za'ama annahu idza ghumma al hilal jaza lil hasibi an ya'mala fi haqqi nafsihi bil hisabi fa in kana al hisabu dalla ala ru'ya sama wa illa fala wa hazal qawlu wa in kana muqayyadan bil igmami kuna fahimta wa muhtassan bil hasibi fa huwa shazun masbuqun bil ijma'i alaihi kuna fahimta yace wa amma tiba'u zalika fi sahwi wa amma tiba'u zalika fi wato ku bari in fassara abinda ibnu taymiya yace sai mu yi gwari gwari yace illa anna ba'dal muta'ahhirin min al mutafaqqiha sai dai sashen wasu da suka zo daga baya shine illa anna ba'dal muta'ahhirin wasu da sun ka zo daga baya min al mutafaqqiha masu ƙaryar fiqhu ba min alfuqaha ba min ha masu ƙaryar fiqhu alhadisina ba'dal mi'ati salisa waɗanda sun ka tsira bayan shekara ta ɗari uku mi sun ka faɗa ibnu taymiya yace za'ama annahu iza gummal hilalu ibnu taymiya yace daga cikin su wani ya raya cewa iza gummal hilalu in an ka samu gajimari an yi hazo jaza lil hasibi an ya amala fi haqqi nafsihi bil bil hisabi ya halatta ga malamin hisabi shi ya aiki ga karan kai ne ba a hada ma mutane ba bil hisabi da hisabi to wannan maganar ibnu taymiya ba ya hikaito ta ba kuna fahimta sai yake cewa wa hazal qawlu wannan magana da wannan malamin ya faɗa waɗanda sun ka zo daga baya wa in kana muqayyadan ko da yake ko da yake an kayyade ta bil igmami da hazo wa hazal qawlu wa in kana muqayyidan bil igmami wannan magana da an ka faɗa cewa wai in an yi hazo shi mai ilimin hisabin zai koma shi aiki karan kai ne ko da yake an kayyade ta bil igmami da samun hazo wa muhtassan bil hasibi kuma an keɓance ta ba mutane za wa hukunci ba shi malamin hisabin za wa hukunci yace wa huwa shazun wannan magana magana ce da ta yi shi zuzi mazbukun bil ijma'i alaihi ijma'i na magabata ya gabaci wannan magana don Allah ibnu taymiya kore magana ya ko tabbatar da ita yayi yace wa amma tiba'u zalika fi sahwi amma biyar irin wannan ilimin falaki lokacin da ma babu gajimari auta aliki umumil hukumil ami bihi ko a rata yadda gamammen hukunci ga shi a ce yau an haihi wata ko ba a haihe shi ba ibnu taymiya ya ce fa ma qala hu muslimun ba wani musulmi da ya faɗa sai wa kenan sai arna wa amma tiba'u zalika fi sahwi auta aliqu umumil hukumil ami bihi fama qalahu muslimun babu wani musulmi da ya faɗe ta don Allah ibnu taymiya ya roshe maganar ilimin hisabi ko bai roshe ba ijma'in da ne hudi ya tabbata ko bai tabbata ba to mutahi babban malamin tauhidi malam Idris Abdul Aziz Bauchi shi ko sai mu zo mu ji me ya fatawa ta game da ilimin hisabi ta da ganin hisabi wala akwai malamai manya manyan malamai gabata sun tafi kan hisabi ma da amfani da shi kun san dalilin su hadisin manzon Allah su da ma hadisin da manzo Allah yake cewa sumu li ru'yatihi wa afru li ru'yatihi fa in kumma alaikum faqdiru la ku ji abinda ku ji abinda malamin tauhidi babban malamin musulunci malam Idris Aziz ya faɗa yace ilimin hisabi akwai manya manyan malamai magabata da sun tahi akai me bambancin fahimtar malam Idris ta babba hotoro me hujjan malam Idris ya ce waɗannan malaman sun kafa hujja da hadisin da manzo Allah ya ce su mu li ru'yatihi wa abduru li ru'yatihi fa in gumma alaikum faqaduru Ya yace wannan ita ce hujja su ku bari in sake maimaitawa wata da ganin hisabi fala akwai malamai manya manyan malamai gabata sun tafi kan hisabi ma da yi amfani da shi kun san dalilin su hadisin manzon Allah su din ma hadisin da manzo Allah yake cewa su li ru'yatihi wa abduru li ru'yatihi fa in kumma alaikum faqdiru la kun ji abinda malam Idris ya ce to har yanzu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani a cikin Majmu'ul Fatawa har yanzu mujalladi na 25 shahi na 132 Sheikhul Islam yake cewa inna na'lamu bil dinil islami أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو العلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز لا يجوز كنا فهمت والنصوص المستفيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة وقد أجمع المسلمون عليه ولا يعرف فيه خلاف قديم عسلا ولا خلاف حديث إنجوا إنجي ابن تيمية saboda haka a karamaka Allahu da girmanka da mutuncinka da ka amma bai hana in ka faɗi magana da a kuskure mu ce wannan magana kuskure ta a matsayinka na malami jagora sai ka yi muna ishara ga dalilan da sun ka tabbatar da ita yahi waɗannan bayanan da ka tsaya kana yi waɗanda duk zan zo in yi naƙadin su ɗaya bayan ɗaya kuma insha Allahu ba za mu ci mutuncinka ba Ibn Taymiyyah ya ce fa inna fa inna mu mu ahlus sunna wal jama'a na alamu bil lidirari min dinil islami muna da masaniya masaniya ta cilas a cikin addinin musulunci anna la'amala fi ru'yati hilal sawmi aiki game da ganin jinjirin watan azumi awul hajji koko koko na aikin hajji awul idda ko idda da mata suke yi awul ila'i ko ila'i aw gairi zalika ko wani wannan min al ahkamil mu'allaqa bil hilal na duk wani hukunci da Allah ya rataya shi da ganin jinjirin wata akwai hukunci hukunci da Allah ya rataya ga jinjirin wata ko babu to duk hukuncin da Allah ya rataya shi ga jinjirin wata ibnu taymiya ya ce bi habaril hasibi ta hanyar labarin mai hisabi annahu yura aw la yura malamin hisabi ya ce ana gani ko ba a gani ibnu taymiya ya ce la yajuzu bai halatta in an ce abu bai halatta mi a matsayi ne haramun in an ce bai halatta ka saci kuɗin wani menene hukuncin sata bai halatta ka zalunci wani menene hukuncin zalunci yace annahu yura aw la yura la yajuzu kamar wani yace to ibnu taymiya ba kai muka bi ba ahlus sunna wal jamaa inna ma yanzuruna ila alqawli la ila alqa'il wa ila ad-dalil wa laysa ila taqlid ibnu taymiya ba mu dalili akan wannan sai ibnu taymiya ya ce wan nususul mustafida anin nabiy sallallahu alaihi wa sallam kasiratun wan nususul mustafida nassoshi na hadisan manzon Allah dandazo su ne mustafida waɗanda ga sunan rututu kuna fahimta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuni akan haka kasiratun masu yawa na to ibn taymiya imuna ishara sai ce wa a ajma'a al muslimuna alaihi wannan hu abin da nace muku bai halatta ayi aiki da ilimin hisabi musulmin duniya sun yi ijma'i suwa ya kanuhi sahabban manzon Allah in ba ku manta ba satin da ya wuce na ce sahabban manzon Allah gaba ɗai ba wai wani bangare ba ba wani sahabi da adda fahimta ana aiki da ilimin hisabi don Allah ga wata fahimta wadda duk sahabban manzon Allah ba su fahimce ta ba mu ɗauki hadisin da an ka ce suna kawo hujja da shi cewa annabi ya ce su mu li ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum faqdurula shin shi faqdurula duk sahabban manzo Allah ba su gano fassara hadisin ba sai wasu yan baya da sun ka zo daga baya su sun ka gane fassara hadisin don haka sahabban manzon Allah ba su san da wannan fassara ba sahabban manzon Allah har sun ka kare ba wani mutum guda da ya ta ba da fatawa ana aiki da ilimin hisabi abinda annabi ya basu akai ne shine mi shine sunna ingantatta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to abin mamaki Dr. Idris Abdulaziz Bauchi bayan ya haɗu wannan magana sai kuma Dr. Idris yake cewa wai malaman da suke da wannan ra'ayi magabata ba a taɓa samun wanda ya soke su ba bu bari mu je a gabaki nai. Duk ra'ayin da ka ɗauka akwai waɗanda suna kansa kuma ba wanda ya aibanta su a can baya. Kawai illa ya ka in mun kai ta ka, ban fahimce ka baka bance ni ba baka yi ra'ayi na bai da ka ba rike na na rike nawa. Kun ji abin da malam ya ce? ya ce duk ra'ayin da ka ɗauka ma'ana in ka ɗauki ra'ayin dubin wata to ka riƙe ra'ayinka in wani ya ɗauki ra'ayin dogara da ilimin hisabi ya ce duk ra'ayin da ka ɗauka akwai masu ra'ayin nan can baya ko ba a soke su ba mu ko za mu nuna inda an ka soke su amma ku bari mu sake maimaitawa ku jiya duk ra'ayin da ka ɗauka akwai waɗanda suna kansa kuma ba wanda ya aibanta su a can baya kawai illa ya ka in mun kai tikita ka ban fahimce ka baka bance ni ba baka yadda ra'ayina bai daka ba rike na ka rike nawa kun jiya <laughs> kuna fahimta to yanzu malam ya ce ba a soke su ba ibnu taymiyatul harrani kuna fahimta yake cewa wal mu'tamidu alal hisabi wanda ka dogara da ilimin hisabi batacce ne a cikin shari'ar da Allah ya aiko manzon Allah don Allah wanda an ka ce batacce na mi a hukunci ne an so kai ko ba a so kai ba ya ce mubtadi'un fi dini dan bid'a ne a cikin addini kuna fahimta mubtadi'un fi dini ya ce wa huwa mukhdi'un fil aqli wa ilmi hisabi ya kuskure mu hankali ya kuskure mu ilmin hisabi ashe an soke su ko ba a soke su ba an soke su ko ba a soke su ba duk waɗannan da ake magana wasu na tsirarru daga baya sahabban manzon Allah ba su san da wannan fahimta ba to amma abin mamaki shi dokta da kai ne ni wa wasu ilzami akan kadiyar da ake tattaunawa ta uwayen manzon Allah ya ce wannan kadiyar sahabban manzon Allah sun yi ittifaki akanta sun yi ijma'i akanta babu wani da ka tattaunawa akanta yana yi musu ilzami to amma kuma kai dokta ga wata wadda sahabban manzon Allah sun yi ittifaki sun yi ijma'i kuma ka kauce mata ai mun ambaci ijma'i mu ambaci littafai ko to ya kamata mu ambaci ittifakin don akwai bambanci tsakanin ijma'i da ittifaqi har yanzu ibnu taymiya tunda yanzu na cikin gida na akai inda da na waje akai sai mu yi ta kawo musu wasu littafai na can daban amma na cikin gida har yanzu ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa yake cewa wala raiba annahu sabata bis sunnati sahiha wa wa ittifaqi sahaba wala raiba babu kokanto annahu sabata bis sunnati sahiha ya tabbata daga sunna ingantatta sunnarwa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wattifaqi sahaba da ittifaqi na sahabbai annahu la yajuzu al-i'timadu ala hisabin nujumi bai halatta dogara da ilimin falaki hisabi na taurari yace bai halatta yace kuma ittifaqi na na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace kama sabbata fi sahihain kamar yadda ya tabbata a cikin Buhari da Muslim annahu qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ummatun ummiya la nakatubu wa la nahsubu sumu li ru'yatihi wa afduru li ru'yatihi ba in ji malam Musa Lukuwa ba in jiwa in ji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani ku bari mu ƙara ba gaba ne suke ce ya halatta tunda ba khalifa bane ya halatta saba masa in ma an gani yace bai yadda an gani ba su za su dauka in ma an gani aka ce aji azumi bai aji wasu su ajiye nan ne point din take dole ba sai duka liba bane amma in kaliba ne bai halatta ka saba masa ba kun ji abin da malam ya ce abin Dr. Idris Abdul ya ce yana son ya faɗi dalilin da ya muka saba ma sarkin musulmi yace wai ba mu yadda khalifa bane shi yasa muka saba mai don haka in yace in yace ba a gani ba in an ka gani yace ba a gani ba za mu dauka in an ka zo wurin ajewa yace ba a ajewa za mu za mu ki ajewa misa saboda ba mu yadda khalifa na ba tunda ba khalifa ma ba ya halatta a saba mai tsakaninku da Allah akwai wanda ya taba jin wannan fatawa gare mu to don mi malam Idris zai samu wani sako ga wasu waɗanda ba mu ba kuma ya lizimta muna wannan akidar ku bari mu ƙara maimaitawa ne suke ce ya halatta tunda ba khalifa bane ya halatta saba masa in ma an gani ya ce bai yadda an gani ba su za su ɗauka in ma an gani aka ce ajiye azumi bai ajiye su za su ajiye nan ne point ɗin take dole ba su yadda kalifa ba ne kun ji kun ji abin da malam ya ce ko ya ce in an gani ya ce bai yadda an gani ba za mu saba mashi in ma wurin ɗauka ne za mu saba mishi saboda ba mu yadda khalifa ba ne wannan ita ce aƙidan mu mu wallahi in sarkin musulmi ya ce an ga wata in wani ya ce bai ɗaukar azumi abokin rigimar muna don bai da kowace irin hujja ina matsala take shine jama'a mustafida ba gari guda ba ba gari biyu ba uku ba hudu ba a ga jinjirin wata a zo a faɗa ma mai alhorma ya ce ai ba a ma haihi watan ba don haka ba a karɓa shi na mun ka ce ba mu ma san uwar watan ba ba mu san wadda ka haihuwa te ba mu dai abinda mun ka sani annabi ya ratayar da mu da gani kuma zan kai zan kai in yi muku bayani saboda muna da bayanai wannan abin da sarkin musulmi ka yi a majalisar sarkin musulmi tare da malamai sun ka yi jawabi sun ka ce gani idanu gani na zanni gani na nazatu gani na hisabi shi a gani na yaƙini malamai na ho suka haka gaban sarkin musulmi duk muna da jawabi, amma ku bari mu yi muku ishara Yeah. ganin wata na falaki gani na na hakika ne ganin wata na ganin ido gani na da zanni ba hakika na ba amma falaki bai canza ba in falaki a sabon falaki sau kace sun ga wata to wata ya tabbata kuna ji abinda wannan malam yake cewa ganin wata na falaki gani na na haƙiƙa ne ganin wata na idanu gani na zanni don haka in ashabul falaki sun kace sun ga wata to yaƙini na bai canzawa gaban sarkin musulmi suka wannan magana muna da clip na bidiyo muna da clip na odiyo duk wanda aka so za mu sake shi abin da ya samu ka rike wasu maganganu sai ranar da za a tattauna da mu saboda akwai mallaman hore wanda kace ai zargin sarkin musulmi sai mu ce munafikin Allah ga sarkin ranka dade kai na kawar ga magana ko ba kai na ba in eh, so yi muna wani sharhi saboda haka mu abin da muka cewa babanmu dokta tsakani da Allah abubuwan da kake yi ya kamata ka rinka bincike ka hinkaye su tsakani da Allah saboda wallahi wasu maganganu da kake mun sani ba son ranka bane wasu na ke lizimta masu kuma saboda aminci da yadda da kai yi da su sai ka je ka faɗa ku bari mu ci gaba ne suke ya halatta nan sakon da yake so ya malam Musa Lukuwa ala musa duko ka ji tsoron allah ka ja linzami ma ɗalibinka domin ina gani kamar duk duniya na ba da yake ganin mutunci sai kai kai ne kawai ba zai iya masa hawan kawara ya gaggaya ma maganganu ba to ka sar da shi cewa alakan da yake tsakaninka da kai da shi malam musa lukuwa ita ce mu sai dai abu ɗaya kawai alakan musulunci Dokta ina shaida ma sakonka ya zo ga Malam Musa Lokuwa. Abinda dokta ka cewa Malam Musa Lokuwa ka ji tsoron Allah ka jalis zamin ɗalibinka saboda ba wanda bai iya wa hawan ƙawara sai kai. To ka ji tsoron Allah ka jalis zame ne. Dokta sakonka zai kai kuma zai jalis na. Amma don Allah me abin mamaki in ɗaya ya koyi da ubanai. Akwai mamaki? to dokta ni abinda nika cewa duk Najeriya a hada min malami guda da baka ewa hawan kawara malami guda ba biyu ba to ashe kaga Murtala Asa da yana da saura tunda har akwai wani malami da ka ja mai ni a sani na yanzu duk Najeriya ba malamin da ka iya ja mai dokta lizame ko akwai shi a ce ga dokta zai yi wata muhadara ko zai yi wata magana a ce to duk Najeriya a kira mallan wani ya kira dokta ya ce mai wannan abin ya bar shi akwai shi ni na ce babu amma in akwai don Allah wani gobe shi muna bayani to in ya zama abin da dokta an ka haɗa mai haka na ba wani malami da nake ban wa hawan ƙawara ko ina ni da babana ai duk ɗaya yana son shi mi shi koyi da babanai amma ni maganan da na yi magana ne akan abin da aka turo mini in akwai abin da aka rage na ji juma'a mai zuwa na zo dan gyara shikenan sai na tuntubi wanda ya turo min daga sokoto sai ce masa malam ka ji tsoron allah ya za ka turo min abu a yanke sai ce malam wallahi wallahi ni ma ba ni na yanke ba yadda aka turo mini haka aka turo maka haka da turo maka sai ce to ina dan samu sauran cikon magana ta ce to shi ma bayi da shi in ya samu zai turo mini to kun ji kun ji gaskiya ta bayyana ko dokta ya ce daga Sokoto an ka tura mai bayan an tura mai abinda an ka turo mai akai ne yayi bayani kuma ai kun ga shi dokta wanda ya tura mai aminci yasa ya hau mimbar yayi magana akan abin da ya tura mai don haka ya ce mai malam ka ji tsoron Allah ya zaka gunce min abu ka turo min sai yace to ai shi ma wai ba shi ya gunce ba tura mai an kai don Allah in babu makirci da munahucci kai da asakwato bai kamata ka bide cikakken bayanin ba in kana son ka tura ma wani malami to tun ba yau ba tun inda an ka hito duk wani abu da kuka ganin yana faruwa kama kama wuta ta kama da sakwato aka kulla shi kuma insha Allah sai dai mu ce mu bi gaize ku yan bid'a sakwato suna nan suna ta wadan ku kashe kanku ai ta faru ta kare wallahi ƙarya ku kai duk wannan abin da kuke gani gobe in wani dan bid'a ya aza kyamara zai wa mallam Idris Raddi ina cikin na horko horko da za su mai san mai martani kuna fahimta saboda mu ba kumbiya kumbiya muke ba abubuwan mu ga hili suke amma dai tsakani da Allah maganganun doctor akwai gyara cikin su daga cikin abin da a gyara ni nayi nayi in gano wai wace kalima ta ne kwadi wadda doctor ya ce Allah ya isa mai don Allah ya kamata malamin sunna ka fahimci kaza ya fahimci kaza a matsayinmu na ɗalibanka kai kana da taka fahimta ni ina da tawa fahimta kawai ka zo ka yi bina'i akan fahimtar ka kuma ka ce an yi ma ƙarya yanzu akwai magan ku bari in kunna kun san da ne yasa da yake wannan magana kai lokacin da suka samu matsala shi murtala asada da yan uwansa matasan malamai na bangaren bello yabo su abubakar malami na shiga cikin matsala na kai na kawo na waya da wannan kira wannan kira wannan har ta kai bari kira Musa lukuwa kun san abin da ya ce mu ya ce a wannan magana ne ta yara ba ruwa na ya ce magana ta yara ba ruwanka kana babba cikin su kuma wannan almajirin ka ne ko bai jin magana kowa sai kai na roƙe shi na ce ya kai shi ya kai wancan kotu ne shi da waya wakar malamin malamin wanda ke almajirin eh, ya kai shi kotu majistare na ce masa me amfanin ka kai shi kotu a kai shi kurkuku na ce ma kai shi kurkuku ba kai ma mai kwato shi ne don Allah ka je ka janye lainai har yanzu magana tana kotu bai janye ba saboda yana ta wurin kai shi murtala in kai hatta zuwan suna zaman da aka yi ga su mai kwano ku bari ka mu kare nan kun ji abin da ya ce ya ce an samu matsala tsakanina da wasu ɗalibai nan sakkwato ya ce har na kai wani kotu wanda billahi lazi la ilaha illa ni babu wanda ni kai kotu amma ku sakkwato kuke da Allah kun san wani wanda ni kai kotu to kaga dokta an yi ma talqinin ƙarya ka hau minbari da ita yanzu wannan sai mu lizimta ma dokta mu ce yayi ƙarya sai mu ce a'a dokta yi wahami amma wanda ya kwaɗa mai haka shi ya yayi mai ƙarya wallahi ni babu wani ɗalibi wanda ni kai kotu babu shi in kuma akwai shi to don Allah ina kira ga duk wanda ya san akwai shi gobe ya hito social media yayi bayani cewa ka kai wani kotu wallahi babu shi to amma ga dokta ya hau mimbari ya ce wai na kai wani ɗalibi kotu har ya kira ni ya ce in jaye har yanzu muna majistare kotu don Allah ya kamata malamin addini shi haka to me kwaru wata matsala an ka samu da wani daga cikin ɗaliban mu Ayuba yana zargin wannan din yayi mai kazahi sai ya je ya kai shi kotu malam Idris ya kira ni ya ce ka wa yaron nan magana don Allah tunda ɗalibinka na ya je ya ya kes ɗin nan ni kira yaron na ce mai to kaji kaji kuma dokta in yi magana ana saurara mai yaron ya ce to ya faɗa ma wanda ya mai kazahi ya ja ya magana ta ni faɗa ma dokta haka dokta ya faɗa mai yace zai jaye magana te kahin gobe ya koma faɗa ma dokta in ya jaye maganan nan yayi kasa don haka bai jayewa dokta yace ya hidda baki ne sai ga dokta yana cewa wai ni ni kai wani ƙara yanzu akan wannan sai in zo in ce dokta yayi min ƙarya sai in ce Allah shi isa min sai in ce kahin dokta ya mutu sai ya ga babu kyau sai yayi nadama cikin rayuwa ce sai mu ce a'a mu abinda muka roko Allah ya ƙara ma dokta hasken sunna Allah ya ƙara mai lafiya Allah ya sa ya fahimci muna hukaina ka kai da komu don su ga wuta ta hasu kuma kuma insha Allahu ba za ta hasu ba kun ji wannan sai abu na biyu a cikin wannan bayani dokta kuma ya ce wai mun zo mun haɗu sulhu amma ni ni ba da wahala ku bari ku ji abin da dokta ya ce suna suwa sulhu suwa da aka taru a makaranta na ana kokarin wannan sulhu wallahi ba wajewa da ni irin murtala asada Malik baka nan wa wala da mu a makaranta da shi wala da mu muka duk inda aka juya kaushi sai ba da yadda ba shi wahalar da mu zaman da bai wuce awa ɗaya da muka kusa an tashi ba ba daidaita ba kun ji abinda da dokta ya ce ya ce mun je mun zauna zaman sulhu amma ba wanda ya wahalar da shi in ba murtala sada ba wallahi wannan wahami na dokta yayi amma wannan ba zan bada amsa ba zan bada sunayen malaman da an kai zaman da su don Allah ku tambaye su ko kuma su su hito su yi bayani wa bada matsala daga cikin waɗanda an kai zaman da su akwai malam Sani Rabiu Alkanawi yana nan raye bai mutu ba duk wanda adda nan ba ta ya kira shi ya ce kai shubha ta shiga Dr. Idris ya ce Murtala Asada ya bada matsala wurin zama Murtala Asada ya ce ba shi ya bada matsala ba don Allah ya muna bayani bayan malam Rabi'u Alkanawai akwai malam Bashiru Argungu babban malamin addini na kowa ya san shi to ku buga mai ku tambaye shi cewa ya bada matsala to kaga wannan ya isa in ce dokta yayi ƙarya a'a sai in ce dokta yayi wahami kuma ba yau dokta ya fara wahami ba yanzu a wannan shine gaskiya yanzu cikin magana ta dokta ya ce ya kira malam Musa Lukuwa malam Musa Lukuwa ya ce faɗan yare ne alhali lokacin da wannan waƙi'a ta kwaro gaban malamai dokta ya yi magana gaban taron mutane social media clip din yana nan dokta ya ce yawa malam Musa Lukuwa kira biyar malam Musa Lukuwa bai ɗauka ba amma yana kiran Bello bu Bello bu ya ɗauka tsakaninku da Allah wani sako dokta ka son ya basuwa a'a ku ni tambaya wani sako ya ka son ya basuwa to kun ga a takaice wannan lokacin ya ce ya kira malam Musa Lukuwa so biyar bai dauka ba amma yana kiran Bello yabu Bello Yabo ya ɗauka a takaice wannan lokacin bai samu magana dawa ba bai samu magana da malam Musa Lukuwa ba ni da kaina na je na samu malam Musa ni ce Dr. Idris ya kira ka sau biyar baka ɗauka ba lahiya ya mika min waya ta ce dibo ni diba sama da kasa babu kiran doctor Karshe da sun kai magana shi ya kwaɗa ma dokta sai in wata waya ta ka kira amma ba inda waya ka ta shigo don Allah ya kamata dokta ya zo ga social media ya ce ya kira malam Musa Luko so bai ɗauka ba amma duk wannan an ka kawar da kai gare shi cewa kila wahamina ya kira wata namba to ya kamata cewa ba kowace magana kuna fahimta ba kowace magana aka hawa mimbari da ita ba wannan bayanai na abinda nika nuhi da cewa bayanai na ba su ne asali ba abinda ya kawo in tsaya in yi waɗanga bayanan shine dokta wallahi abinda kai muna ba ha kyauta ba misa ni ce ba ha kyauta ba ni wallahi na ga ɗalibin mai kwano ya shigo hannunmu kamata ya yi ka bar mu da shi yanzu gitto da kai ya samu mahita don ya riga ya tsere tsakaninku da Allah duk wanda ya ji an ce ta gama babba hotoro da murtala asada tsakaninku da Allah inda arewacin Najeriya yake mi ya kamata wallahi dan kallo ɗaya ya kamata ya koma sai ya sha mamaki saboda duk wani malami na sunna malam Jafar malam Albani Dr. Sani Umar Rijal duk wani malami na sunna su malam Alkasim Hotoro dan baiwa ba wani malami na sunna da bai ci ma mutunci ba to da Allah ya tashi kama shi sai ya haɗo mu da shi me ya kamata kamata ya Dr. Idris ya koma gehe shi shiru ne abinda an ce waɗanda babu ruwanka sai kai kallo to amma da ya shigo hannunmu yana ganin ya shiga hannu sai ya sheka ya sauri ya rubuta raddi zuwa ga Professor Pakistan da Malam Alkasim Hotoro da Malam Musa Asadu Sunna sun karyata hadisin manzo ga wanda ka bi dakka kuma kai ka ga waɗanda babu ruwansu da kai to kun ga sa'a ya samu Dr. Idris ya shigo saboda haka ni yanzu waɗannan bayanai na ne amma abin da nika cewa shine kamar wanda Ibn Hazm al-Zahiri yake cewa fa in tuhriqul qirdasa la tuhriqul ladhi tadammana hul qirdasu bal huwa fi sadari yasiru ma'i haysu kallon rakaibi wa yanzil in anzil wa yudfanu fi qabri une min ihraqir raqi wa kagadin wa qulu bi ilmin kayyara nasu man yadari abinda muka cewa Dr. buɗe littafin nan da akwai bayanin ilimin falaki faɗa muna wallahi jibi kana ganin mun hito mun ce mun miƙa waya amma amma ba zai yi ga wata matsala babu sahabi ko guda na manzon Allah ba kuma ka ce muna su ma fahimta ta fahimtar nan magabata na magabatan muka son a kawo dokta ka ce kana da ɗalibai guda goma kowannen su ya tuntuɓe ka yana son yawa murtala raddi murtala bello raddi ka ce a'a don Allah malam ka ba su dama wannan raddin da za su yi za mu karo da ilimi ni ma zan mai da martani wallahi ina yi muku rantsuwa da Allah in za mu shekara guda in za mu shekara guda duk an ka yi bayani sai na zo na yi bayani abinda nika cewa a aji maganar an yi an ce an yi min kaza ko an yi min kaza in ma akwai abinda don akwai wani kila wanda yawa dokta ƙarya dokta ya hau membari ya ce wai murtala asada ya yi magana da wani ya ce zai ba dokta hankuri to dokta in baka hankuri da ni imami wallahi in nayi malahi zan baka hankuri amma duk abin da na kwaɗi shekaran jiya har yanzu ban jaye ko guda ba wallahi ina nan bisa gare su abin da kai kuskure na saboda haka in wani ya ce ma na ce zan baka hankuri wallahi ƙarya ta yi ma in na yi malehi wallahi ban jin kunya in hito duniya in ce Dr. Idris ka yi hankuri amma ni har yanzu ban yadda na yi malehin komi ba ka fahimci wani abu ni na fahimci wani abu abinda ni fahimta magana ce kai wadda kalima ce mushtaraka tana ɗaukar ma'ana kaza tana ɗaukar ma'ana kaza Dr. maganar da kai na cewa ka sara ma gwamnan Sakkwato da shi sarkin musulmin da ya kyale su suna suna abubuwansu bai sa an haka masu ba yanzu tsakaninku da Allah wannan magana tana ɗaukar zugi ko ba ta ɗauka to mu ɗauki misali shi dokta da kyaukyawan manufa ya yi ya yana yana son ya nuna gara gwamnatin Sokoto da gwamnatin bauchi ni ko sai ni fahimci karkashin wannan don duk mai hankali Sokoto, ya san ba waɗanda sun ka goyi bayan gwamnatin jihar Sokoto irin mu sannan kowa ya san Murtala Bello na cikin masu atakin din gwamnatin Sokoto sai an ka ce ana ganin gwamnati ta yi hankuri da sarkin musulmi tsakanin ku da Allah mi zai fara tahuwa ga kwakwalwar Murtala Bello kuma in dai har sai ka ta ma mutane fahimtar ka to yaya an kai Dr. Sani Umar lemu mu yi karatu game da shugabancin mace kai ka fahimci abinda da duk sauran mutane ba shi sun ka fahimta ba shi Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu ya yi karatu akan shugabancin mace amma kai ka fahimci yana tabbatar da shugabancin amma mun kai ma uzuri cewa fahimtar da kai fahimta ce don yana cikin abin da ya halatta izminal jaiz an tahtalif al-afham yana cikin abin da ya halatta a samu saɓanin fahimta kai ka fahimci kaza ni in fahimci kaza to shikenan in wani bai fahimci abin da ka faɗa ba shikenan kwakwalwa te kaza a mu abin da muka ca don Allah dokta ba ɗaliban nan naka umarni su buɗe littahi ni ma zan zo da littafai in buɗa su faɗa in faɗa su faɗa don wallahi dokta da kayi nazari da ba kai ya kamata kai magana ba sai ka samu wani matashi daidai da ni sai ka ce mai maimakon in ba da jimu'a zo ka ba da jimu'a ga abubuwan da nika son kawa murtala bello na kadi dokta ya yi magana ya ce shekaru biyar da sun ka wuce na ci mutunci ne wannan magana shi ma wahami na dokta ya yi shi ma wahami na kilip din yana nan maganar da dokta ya tana nan maganar da ni tana nan magana ta ni lacca ta ni akan azumi kamar irin haka bayan na yi laccan na kare wani dan uwa Allah ya yi mai rasuwa sai ya tura ma dokta ya ce kaji kaji ga hujjojin da sun ka basuwa dokta da ya saurara kuma kamata shi na kadi akan dalilan sai dokta ya ce ya ji kurakuran arbiya ciki kuna fahimta ya yi kilib ya ce ya ji kurakuran yanzu ba hujjojin ba akwai kurakuran arbiya sai na ce to alhamdulillah ai ba larabawa muke ba kuma dokta in dai kai da an malamin mu kuna fahimta ni ce dokta in dai kai da an malamin mu kana kuran arbiya to me abin mamaki don ɗalibi ya yi kuran arbiya sai na ɗauko shi ma maganganu ne na ce ga abu kaza da ya yi wuri kaza kuskure na don Allah wannan cin mutunci na to amma dokta ya ce wai shekarun da sun ka wuce na cin mutunci ne ni in ni game cin mutuncin kawai wallahi da shi zamu bala'i akwai magana to wannan sako ne na musamman zuwa Bauchi kuma kunnuwa na buɗe kuma abinda nake cewa don Allah duk wanda a ɗalibin mu don Allah don Allah ina roƙonku kan wanda ya wani rubutu ko wata suka ga Dr. Idris don in ka yi suka ga Dr. Idris da mu za ka bala'i kuna fahimta saboda lahiya lau muke amma dole a samu sabanin fahimta ya fahimci kaza mu fahimci kaza kuma ana nan tare kuma ya fahimci cewa da yace da yace ya bai tare da mu don Allah ni da ni taho ina nuhin ga komi bai tare da mu a ga fahimtar nan nace to in ka rabu da mu sai mi saboda ni abinda a fahimta ta me sakon da dokta ka sun ya isuwa na cewa bai tare da su akan wannan matsala ai ba sai ka faɗi ba duk shekarun da an kai an san fahimta ka an san fahimta mu don haka ni abin da nika cewa wannan matsalolin da suke tasowa cikin ahlus sunna Allah ya kawo mana sauki saboda wallahi akwai rashin hankuri cikin su don in ba rashin hankuri ba kana da number wayan mutum musamman ku ɗauki misali yanzu ba na yi bayanai ba yanzu za a samu wani munahoki ya ce to ai Dr. Idris sabaka ilmiya da aggare da zama na magabaci bai kamata koda yayi magana murtala asa da ya mai da martani ba a'a ba martani ne mai sama Dr. Idris ba naƙadi ne akan shubhar da ya kawo kuma in dokta magabaci na na malam Musa Luko magabaci ne na ya girme shi ga shekaru ya girme shi ga da'awa malam Musa Lokuwa sama da shekara hamsin yana da'awa ya girme ma Dr. Idris ga shekaru to in dai dokta zai iya hawan mimbari ya wa malam Musa Lokuwa na kadi ba tare da ya kira shi ya yi mai gyara ba to ashe babu illa in wani wanda a karamin ɗalibi cikin ɗaliban Dr. Idris shi ma ya wa malam Idris gyara yanzu kun ji abin da ya ce malam Musa Lokuwa ka ji tsoron Allah ka ja lizamin ɗalibinka yana da namba malam Musa Lokuwa ko bai da in ya kira malam Musa Lokuwa shi na ɗauka ko bai ɗauka in ma wani abu ya gani yana iya faɗa wa malam Musa abu kaza da kaza bai dace ba to amma wani sako dokta ka sun ya ba duniya saboda haka ni abinda nake cewa muna roƙon Allah ya kawo muna zaman lahiya cikin ahli sunna wal jama'a muna roƙon Allah duk inda wata shubha take Allah ya jaye ta Allah ya karfafa sunna da ahli sunna amma dai tsakani da Allah akwai abubuwa da dama waɗanda lokacin magana su bai yi ba amma dai yanzu abinda muka cewa kan wanda ni dai a izini na da masaniyata don Allah kan wani ɗalibi shi wani abu ko rubutu ko wani abu har yanzu yadda kun kasan kuna sharin na karatun Malam Idris da ɗaliban Malam Idris haka abu yana nan ana nan tare matsala saɓani, magabata sun yi saɓani kuma in an yi saɓani da hujja ake ko yanzu abin da ya saban kwaso kwai ba saboda dokta shekaran jiya bai taho da littafi ko guda ba to sai ni ga kamata ya a walwale karatun da ni in an walwale a ce jahilin banza da kakka waɗannan littafai ka karanta ai tabbatar da ilimin falaki su kai to kuma sai in koma kwasu wasu sai in karanta ana wannan ni ina karuwa da ilimi to ba a walwale matsala ko